Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, da lol FM da kuma niyya a birnin kwanne sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu yadda duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma keri. a jiya asabar kungiyar boko haram ta kashe akalla ma'aikatan gona arba'in da uku kana ta jikata wasu guda shida a wata gonar shinkafa da ke kusa da maiduguri da ke arewa maso gabashin najeriya a cewar wata kungiya mai yaki da 'yan ta'addan tana faɗawa kamfanin dillancin labaran afp 'yan ta'addan sun ɗaure ma'aikatan noman ne suka musu yankan rago a ƙauyen kushobe in ji kungiyar mai yaki da 'yan ta'addan mun gano gawarwaki 43 dukkaninsu an yanka su tare da wasu da suka samu munanan raunuka in shugaban kungiyar baba kura kolo wanda ya agazawa waɗanda suka kubuta mutanen da harin ya ritsa da su ma'aikata ne daga jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya mai nisa akalla kilomita dubu wanda suka je arewa maso gabashin domin samun aikin yi a cewar wani dan kungiyar ibrahim liman wanda shi ma ba da irin wannan alkaluman wasu mutane takwas da suka bata ana tunanin 'yan ta'addan ne suka yi garkuwa da su ma'aikatar sojin habasha ta sanar a jiya asabar cewa ta kwace ikon mekele babban birnin yankin tigray prime minister abi ahmed ya yi wa ƙasarsa da mutanen ta addu'a a wata sanarwa yana mai cewa allah musu albarka ya ce mun shiga mekele ba tare da auna faran hula ba amma shugaban mayakan 'yan tawayen tplf na yankin tigiri gibriskin gabriel michael ya faɗa wa reuters cewa ba za su ja da baya ba da farko gabriel michael ya faɗa wa reuters cewa birnin mai yawan mutane dubu ɗari biyar na fuskantar barin wuta a matakin karshe na yaƙi da aka kwashe makonni hudu ana gwabzawa yanzu 'yan sandan tarayya za su kama madugun 'yan tawayen tplf kana su gurfanar da shi a gaban shari'a in ji firaminista babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa a ranar juma'a cewa akwai buƙatar kare fararen hula da 'yan rajin kare haƙƙin bal'adama da ba ma'aikatan jin kai damar isa ga mabukata a cewar mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya farhan haq rikici ya barke a birnin paris a jiya asabar yayin da dubun dubatar mutane suke zanga zangan kin jinin sabuwar dokan tsaro a lokacin da ake kara samun tankiya game da duka da cin zarafin launin fata da 'yan sanda suka yi wa wani bakar fata lamarin da ya kada al'umman faransa an fara cinna wuta a wurare da dama a paris lamarin da ya sa hayaki ya turnike sama yayin da masu zanga-zangan ke nuna fushinsu kan sabuwar dokar tsaro da ta haramta buga hoton huskan 'yan sanda a bainin jama'a kimanin mutum dubu arba'in da shida ne suka yi tattaki a paris da kuma dubu ɗari da talatin da uku ne suka yi hakan a birane saba'in a faɗin ƙasar ciki har da bordeaux da lille da montpellier da kuma nanta a cewar ma'aikatan harkokin cikin gida waɗanda suka shirya zanga-zangar kuwa sun ce mutum dubu ɗari biyar ne suka yi tattakin a faɗin ƙasar da suka hada da dubu ɗari biyu na babban birnin shugaban faransa emmanuel macron ya faɗa da yammacin ranar juma'a cewa hotunan da suka nuna yadda 'yan sanda suka yi wa bakar fatan mai shirya wake michel zekla a birnin paris ya kunyata mu ya ce lamarin ya ƙara damuwa akan batun zargi da ake yi wa 'yan sanda na nuna wariyar launin fata Labarai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc babban shugaban addinin iran ya buƙaci ɗaukar matakin ramuwar gayya akan duk wanda ya kashe babban jami'in kimiyyar ƙasar a jiya asabar ayatollah ali kamaini ya kira ga aiwatar da jan kunni akan duk wanda ke da alhakin kisar mohsen fakhrizadeh kashe fakrizade a ranar juma'a shine karo na biyu da aka kashe wani babban jami'in sojan kasar a wannan shekara lamarin da ke bayyana raunin iran wurin kare manyan jami'anta da kuma nuna kwarewa wurin kashe su in ji wani mai sharhi iran ta ce an kashe fakhrizade bai shekaru 59 ne a wani harin makamai da rana da aka kai wa motarsa yayin da yake tafiya zuwa garin afsad da ke arewacin kasar mai nisan kilomita 90 daga gabashin babban birnin kasar tehran yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole shirin BOA hausa kasuwa akai miki dole kasuwa a halin yanzu dai shirin kasuwa ya ziyarci waɗansu kasuwanni a ƙasar jamhuriyar Kamaru. Ina tare da wata wanda ta zo yin cefane wadda kira malama rakiya ta zo yin cefane domin al'amuran yau da kullum. malama rakiya ya kika samu waɗannan abubuwan da kike saya kamar su tumatur albasa da sauransu ga shinkafa ga kuma su taliya. To alhamdulillah farashi yana da dan sauki yanzu ba kamar da ba da muke sayan tumatur uku dala arba'in kashin dala arba'in ya da dala dari kashin dala dari ya komo jaka to yanzu alhamdulillah ya sauka yana da sauki domin an rufe iyakan da tumatur yake shiga da da muke sayan kajo jaka goma sha shida sha biyar yanzu kajo ya zama jaka uku uku da rabi har biyu da rabi ma ana sai to ya ke gani ta bangaren shinkafa mai da kuma sukari kai shinkafa da mai kan gaskiya ya haura mai da muna sai jaka da arba'in jaka da hamsin yanzu ya dawo har jaka da rabi shinkafa vincent kilo muna sai jaka goma yanzu sha daya akwai sha biyu da rabi akwai jaka goma sha daya hmm. hawa hawa to yanzu ya halin rayuwa yake da ku da iyalan ku gashi ga corona ga kuma yadda aka rufe kan iyakokin to ba abin da za mu ce sai mu ce alhamdulillah Allah ya rufa mana asiri amma ana cikin wani hali kam na tsada abincin sun yi tsada to yanzu ya kuke yi kuma da bangaren su planti da dankalin turawa da sauransu. A wannan ya sauka tun da an rufe hanyar gabun inda dai suke zuwa sara da wannan duk an rufe bai wuce yanzu wannan ya dan sauki. To yanzu wani kira za ki yi gwamnatin kasar Kamaru? To ni dai ina kira da gwamnatin kasar Kamaru ya sassauta mana akan shinkafa da mai kayan dai abinci na ci dai a sassauta ina na a wata babbar kasuwa da ke birnin duwala cibiyar kasuwancin kasar jamhuriyar kamaru an da na shigo shagon wani babban dan kasuwa mai sai da kayayyakin masarufi kamar su kayayyakin shinkafa man girki da kuma sauran da abubuwan gabaki daya alhaji sunanka sunana wani Walo ya kake fuskantar matsalar kayayyakin masarufi musamman wajen yadda kuke sai da farashi ga 'yan kasuwa da kuma magidanta to yanzu kamar alhamdulillah muna ganin cewar farashi an samu sauki daga gare insha yanzu kamar shinkafa limoms mm. ita muna sai da ta kam yanzu jaka goma sha tara dare biya haka muna da kuma wata shinkafa da ake kira ita ma wariyo ita ma muna sai da ita sha biyar da rabi akwai kuma vietnamian ita ma kuma muna sai da ita sezemin jisetmin sensa yawa sauran shinkafa su telandin waɗannan kamfulo mu man ba a samu su ma sosai a kasuwa. To a ta bangaren man girki kuma da sukari ba. Yawa man girki kamar mayor muna dauko shi a kan kenzemile witsan mu ma muna sayar da shi 16,000 16,000 francs haka na ma to sukari buhu na kuke sayarwa sukari na buhu muna sayar da shi 28 27 haka wani gida za ka yi gwamnatin kasar kamaru wajen ganin cewa ta sassauta wa talakawanta na musamman wajen bangaren rayuwar yau da kullum to gaskiya muna godiya kwarai da gaske gaskiya muna godiya ga gwamnatin kamaru da shugabanninmu da kowa da kowa domin mun ga bambanci akan wani kasashe da yawa muna nan a cikin kamar lami lafiya kuma mun ga harkoki game da kasashe na wurinsu mu a nan sai mu gode wa Allah ba su ta mun ga cewar a nan a cikin afirka ba mu ga kasa gudda yanzu ake zaman lafiya tun da corona ta soma kaman kamar ba an yi mana adalci kwarai da gaske kuma muna godiya Allah ubangiji kuma ya ba mu lafiyar zaman lafiya ah, ina tare da wani wato wanda yake gudanar da sana'ar sai da gasassun kaji da kuma naman shanu shi ma dai duk al'amuran kasuwa na yau da kullum mai suna ma rabi ismaila malam rabi ismaila barka da waraka shin ya kuke gudanar da wannan kasuwanci naku ne ko ya kuke fuskanta ne wannan wurin alhamdulillah ba za mu ce muna fuskantar wani abu tsanani haka ba amma muna dan fuskantar da wasu dan matsaloli wanda ba su taka sai karya ba wato kamar su masu kiwon kajin suna mana kukan cewar wato dan abinci ya karu sanadiyan corona kudin abincin ya karu to yanzu bayan wannan corona din kasan kafin abinci ya shigo ya wadata to har yanzu dai ana dan cikin matsala amma ba kamar yadda ake zamani ba to shi a wani kayayyakin abincin kaji da suka karu ko kudin su ya karu shi sa komai da komai na bangaren kasuwan ku na kaji nan ma dai farashin ya tashi koran zabi eh wato farashin ya tashi amma ba kamar yadda ake misali saboda har yanzu mu farashin mu bai karu ba don muna sayar da su kamar da jaka uku muke sai da gasassar kaza a da a yau ma kuma gasashen kaza ita ma jaka uku muke sayarwa to su waɗanda suke tsara muku da kajin yanzu na a kaman a nawa suke tsara muku kenan eh suna tsara mana a fure yadda muke ɗauka a da muna ɗauka jaka biyu da dala arba'in zuwa da dala sittin to yanzu mun ɗan samu da karin dala ashirin na kai to kuma nan karin dala ashirin ba zai hana a ce za a sayar da kaza a kara mata farashi ba ga jama'a to yasa muka kura muke sai da ita akan jaka uku kamar da kowa sani to kamar masu kiwon kajin wanda sai kawo muku a shin ba wani kalubale da yake fuskantar su musamman a wajen sauri su fitar da kaji a lokacin da ba su kosa ba da sauransu domin na ga akwai wanda suke da girma ko wanda ba su da girma eh wato kasan na gaya ma cewa abincin ya dan samu tangardan shigowa shi sa saboda matsalar corona shi sa aka samu wannan matsalar aka kara kudin abincin kaji shi sa to abincin saboda kudin ya karu na abincin kaji to shi sa wasu maimakon a bari kajin shi kwana 45 a cire su to wasu saboda gajin hakuri da kuma suna ganin kudin da suka zuba to sai su basu wasu kwana 35 wasu kwana 40 sai su cire to sai sa ke samun daga kajin wasu manya wasu kanana yanzu me za wani kira za ka yi gwamnatin kasar kamaru wajen ganin ta sassauta irin waɗannan abubuwa da matakai na bangaren corona da kuma ah, yadda za a shigo da kayayyakin abincin kaji to alhamdulillah gaskiya duk da gwamnati tana kokarin ita ko muna kara kira ga gwamnati ta saki bodoji saboda abinci kajin da kuma nama mutanen ma ya shigo saboda idan abinci na shigowa da sauran kayayyakin masarufi to insha Allah za ga abin yayi sauki ko mutane su matalakawa suna sayan kayan da sauki a ana tare da wani majalisi a kasar kamaru ya sunan ka mamadu Abacha a mamadu Abacha ya kake ganin kayayyakin abinci da ake sayarwa musamman kayan masarufi a kasar kamaru wadda yake ake samu a kasuwanni eh a gaskiya abin da za a ce a game da tambayan ko sungullan abinci ba za a ce na da sauki ba domin yanayin da ya kasance haka akwai kallacewa mutanen da ya jawo wato daga farashi ah, musamman shingulan abin takawa a kasar kamaru to yanzu ayyukan da kake yi a kasar kamaru yana yana baka dama domin ka ciyar da iyalanka kuma ka sayi waɗannan kayayyakin abinci eh a gaskiya ba za a ci ayyuka na bani dama ba haƙuri kawai ake yi domin rayuwa na da wuya kuma a gaskiya a yanzu hakan nan haƙuri ake yadda na ce kuma mutane ya kasance dole na tafiya a hakan yin don ba wata mafita a gaskiya coronavirus ya kawo tsadar rayuwa gwamnati ya kamata ta kawo sauki kamar da sauran kasashe suke yi yawa domin an bar al'umma da wannan nauyin din gwamnati suna yawan ambato eh, bayani cewa za su yaka za su yaka amma a karshe a gaskiya ba abin da suke yi to yanzu na ganka da jaka na cefane kuma na ga kamar ah, karasa Allah za ka yi ah, kana ka cewa abin ya tsawwala ne kisa kisa kake suka koma gida eh abin ba daɗi wato yanzu dai haƙuri muke yi haƙuri muke domin abin da za a ci kai abin da ake ci ma a yanzu haka ba a ci yadda ya kamata kuma abincin bai ba mu wani ƙoshin lafiya wato muna muna wato muna muna gudanarwa ne kawai hakan nan domin kada a ce dai an tashi yau nan ba a ci a gida ba ina birnin duwala a babban kasuwan da ake sai da naman miya da kayan ciki da sauransu yanzu dai ina kan teburin malam dauda wanda ke sai da ah, kayan ciki musamman a wannan birni kuma al'amuran sun yi tsada a kasancewa wannan matsaloli da suke da me yasa waɗannan abubuwa suke suke tsada a daidai wannan lokaci a ah, saboda ciwon ne kawo wannan matsala shi ne muka sayar da bodin da sada to yanzu ya kai shekaru shanu suna zuwa muku da kitani ana zuwa daga chadi ana kawo daga sandra bridge da waɗansu kuma ana kawo daga marwa ga wundare. na to yanzu me kuke fata gwamnatin kamar da ne a yi ah, ragu a wajen gwamnatin kamaru su yi sauƙin wani abu ne wadda shi ke koruna ya dan sauƙi ba kamar za ba. Muhammad awar Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai ne. Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. wannan gudun da muka karanta ko kuma da ya kamata makaranta yana magwatarare a kan yadda Allah ya halicci duniya abin da ke ƙarshe ko kuma wanda yake da karshe yana da fari wannan wurin da ya kamata makaranta amma saboda lokaci za mu iya magane yadda Allah ya halicci duniya duk abubuwan da suke cikin duniya dan bil adama ya kamata ya san da cewa duk abin da ke da farko yana da ƙarshe Allah yana kiran mu san da cewa shi tunanin cewa akwai fari akwai ƙarshe idan mun iya mun yi wannan tunanin za mu yi tunanin cewa Yesu ya zo duniya ya kuma zuwa kuma zai sake dawowa abin da ke da farko yana da ƙarshe kira na ga masu bin shi ne tun da mun san komai yana da fari kuma yana da farko yana da ƙarshe ya kamata mun naso domin natsuwanmu shi ne zai taimaka mana ne wannan tafiyar yadda ya kamata mu bauta ubangiji daga cikin birnin zuciyarmu addu'a na shi ne da kuma tunani na shi ne dawama a nan doron duniya ba mun zo ne kamar baki kuma wata rana za mu koma addu'a na shi Allah ya shirye mu yanda lokacin da zamu koma zuwa gunsa zamu koma ba da kunya ba amma mu koma da murna daga cikin zuciyar mu da sanin cewa mun aikata abin da shi Allah ke so addu'a na kenan Allah ya shi maka mana Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin. Lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka barkanku da jimirin sauraron mu. To a cikin wannan shirin za mu yi kokarin amsa tambayoyin masu sauraro ne game da zazzabin lasa. Me ke kawo zazzabin lasa? Alamomin cutar da kuma uwa uba. Menene rigakafin? Don amsa waɗannan tambayoyi, wakiliyar mu Hawa Umar ta zanta da Dr. Lawal Isa Tahir kwararren likitan yara da ke Abuja. Sai ku matso kusa ku ji amsar tambayoyinku da ya danganci zazzabin lasa. Masu saurare barkamu da wannan lokaci. Cutar zazzabin lasa tana daga cikin cututtukan da ake cewa hemorrhagic viral um, fevers wato zazzabi wanda yake ja a samu mutum yana zubar da jini kuma kwaya cutar uh, lasa virus ita ke kawo wannan cuta. Da wasu alamomi ake gane cewa mutum ya kamu da ciwon zazzabin lasa. Da farko cuta ce kamar yadda kika san zazzabin cizon sauro babu wani matsananciyar wata matsala sai dan zazzabi haka ciwon kai mutum ya ji ya gaji ko ya ji tsokokin shi suna ciwo baya son ya ci abinci da sauransu wannan yawanci kafin ta zama ta tsananta kenan daga lokacin da ta tsananta sai ya kasance akwai dukkan waɗannan abubuwa sun ta'azzara zazzabin ne ya kasance ya yi tsanani sosai in aka gwada zafin jikin a ma'aunin celsius yakan iya kai wajen talatin da tara arba'in abin da ya sama kuma sai ya kasance idanu sun yi ruwan ɗorawa sai mutum ya fara zubar da jini ko ta hanci ta baki har fata jiki sai ya kasance wani lokaci idan jinin na ya zuba cikin kai an fara suma ko jijjiga ko ya kasance mutum ma dai ya fita hayyacinsa bai san inda yake ba. Ka yi bayanin cewa wasu kwayan cuta wato virus ke kawo wannan zazzabin lasa su kuma me ke haddasa waɗannan kwayoyin cuta? To waɗannan kwayoyin cuta suna rayuwa a da wani bera beran nan kuma yana da dan bambanci kaɗan da beran gida yawanci beran daji ne yadda ake gane shi shine yana da nonuwa sosai sosai shi yasa ake ce mai multimamet sannan yakan shigo cikin jama'a ta hanyoyi da dama garuruwa da dama za ki ga idan kina tafiya a kan hanya mutane suna shanya abinci a bakin titi wani lokacin dalilin da yasa kenan sai beran nan ya shigo ya kokarin cin abincin nan sai ya fitsari a wurin nan sai ya kasance fitsarin ya hadu. da abincin wani lokacin kuma saboda ana kona dajijjuka da sauransu berayen sai kasance sun fantsama sun shigo cikin gari to suna haihuwa matukar haihuwa cikin dan lokaci kankani suke hayayyafa sai kasance idan fitsarin su ya zo ya haɗu da wani sanadi na abincin dan adam sai ya shigo cikin jama'a to kuma dan adam idan ya kamu shi ma kuma zai iya ba wani mutumin sai kasance ta yadu kenan ta wannan hanya misali da kai bayani ko mera yayi fitsari akan abinci aka zo aka yi amfani amfani da wannan kayan abincin shin cutar tsawon wani lokaci take yi a waje kafin ta mutu takan dan rayu na ɗan tsawon lokaci gaskiya a cikin abincin shi yasa take da saukin yaduwa sannan kuma idan mutum ya kamu da ita din sai ta dan takan iya daukar lokaci bata nuna ba wasu tana iya nuna a cikin ɗan kankanin lokaci kwana biyu zuwa kwana biyar amma takan iya kai har sati uku bata nuna alama ba a jikin mutum sannan kuma a lokacin da take jikin shi ɗinnan zai iya yaɗa ta ba ta tare da an sani ba. Kamar cuta wasu hanyoyi mutumin da ke dauke da cutar zai iya yada ta ga sauran jama'a. To shi ma zai iya kasancewa ko ta duk wani abu ko yawo ko jini ko majina da sauransu ko ta fitsarin kamar shi ma yadda wancan bera yake iya fitar da ita ta wani hanyar da ruwa da jini zai iya fitowa zai taba mutum zai iya yada ta. Saboda haka zai iya misali amfani da ban daki ya taba handle din eh, mabudin kofa wani ya shiga ya taba shi ma bai sani ba sai ya kasance an yada ta cikin al'umma shi yasa take da saurin yaduwa cikin al'umma shin cutar zazzabin lasa kan shafi yaran da suke cikin ciki idan mahaifiya ta kamu da cuta zai iya yiwa jariri ya samu saboda yadda alaka ta da jaririn nan to amma mafi yawanci irin wannan da wuya ta rayuwar da har za ta iya mahaihuwar yaran matukar ta kamu da wannan cuta har cuta ta kamu to da wahala har ta iya haife yaran zai kasance saboda kin ga yadda suke bala'in zubar da jinin nan tashin hankali ne jini ne zaka ga yana zuba kamar famfo da wahala ko ita din ko jaririn su kai labari a irin wannan halin. likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da mu mai sama Allah ya taimake su gane cewa cuta ce wadda take da hatsari kuma take da saurin yaduwa shin tana da rigakafi to gaskiya rigakafin ta na farko shine daukar matakan kare tsaftar abinci sannan kau da waɗannan beraye sannan yanayin yadda mutane ke shanya abinci da abubuwan da ake amfani da su abinci a bakin titin nan da kone-konen daji da ake koro berayen na suna shigo cikin gari su ne abu na farko da za a yi ya kasance wanke hannu Eh, mutane suna wanke hannu matuka a rinka rufe abinci da duk abin da ake amfani da shi wurin abinci misali kayan kicin an amfani an wanke su to a rufe su yadda kada beraye su samu damar da za su ma'amala da wurin abinci a rinka rufe shi ruwan sha a rinka rufe shi a kuma kare yadda ake samun ruwan shan kamar misali rijiyoyi ya kasance suna da marafa da sauransu. A yaya za mu kwatanta yawan yaduwar cutar a Najeriya? To a Najeriya gaskiya ta kai matsayin annoba. A kwana-kwanan nan zaki jihohi da dama ana ta bayani saboda ta yadu saboda ka tana da yawan gaske ta kai matsayin annoba. Likita wasu hanyoyi ya kamata mutum ya bi domin kare kansa daga kamuwa da wannan cuta. To duk lokacin da aka yi zargin mutum yana da ciwon nan, kada 'yan uwa su ce bara a bar shi a gida. da bukatar a kai shi asibiti don idan asibiti an tabbatar da cutar nan to su din da suka yi mu'amala da shi akwai abin da za a iya taimaka musu da shi sannan kuma a kare yaduwarta daga cikin al'umma sannan ko yanayin yadda ake mu'amala da gawar wanda ya rasu da wannan cuta akwai matakan da ya kamata a ɗauka yana da hatsarin gaske don ko bayan mutuwa shi a ɗan ruwa da ko jini ko bayan gida zai iya yaɗa cutar nan ga mutane mafi yawanci akan ce duk abin da aka dafa shi yakan kashe cuta misali ma in ana zargin ko ruwa ba shi da tsafta akan shawarci mutane su tafasa ruwan nan domin a bar shi sanyi kafin a sha shin ita wannan cutar wuta baya kashe ta ne wuta za ta iya kashe kwayar cuta to amma misali a ce an dafa abincin na abincin lafiya lau amma kuma farantin da za a zuba abincin akwai matsala to kin ga in aka zuba still in an ci za a samu matsala kenan saboda haka za a kula da tsaftar abinci da kuma tsaftar kayan ma'amala da abincin da kuma ta yanayin rufe kayan idan an wanke su sannan a san dai da za a guji ma'amala tsakanin beran da al'umma. To likita za a iya cewa kenan cutar zazzabin lasa tana da kama kamanceceniya da cutar ebola? eh tana da kamanceceniya da ita shi yasa dukansu ake kiran su hemorrhagic viral fever wato dukansu suna da yanayin kasancewar na ɗaya dai jinsin virus ke kawo su na biyu suna kawo zubar da jini kuma suna da suna kisa matuka na uku kuma suna yaduwa cikin al'umma cikin kankanin lokaci. Cutar nan tana da hatsari ga kuma saurin yaduwa ga kuma illolin da take kawowa don a lokuta da dama akan rasa rai ko kuma aka rasa mutumin da ya kamu da wannan cuta wani mataki hukumomin lafiya suke ɗauka a asibitoci domin wayar da kan jama'a game da tsaftar muhalli da yadda za su kare kansu daga kamuwa da cutar nan. To a har kullum za ki ga ana ta kamfen akan kula da tsaftar abinci da sauransu saboda yana kare cututtuka da dama a lokaci da tsaftar kadai za ta kare faruwar cututtuka da dama kuma za ki ga gidajen rediyo kamar naku da sauransu ana ta kokarin wayar da kan jama'a akan illar waɗannan cututtuka da kuma amfanin kula da tsaftar nan yana da matukar amfani shin akan zo a warke har mutum ya rayu ya ci gaba da mu'amala bayan ya sha fama da cutar eh akan samu wanda suka rayu a wasu su kasance sun samu matsaloli ko abin da ya shafi ji ko gani wani lokacin tabin hankali idan ya kasance ya shafi kwakwalwa da sauransu amma akan warke kuma a ci gaba da rayuwa takan yi haifar da matsala na dindindin akan samu waɗanda sukan ci sa'a kuma su warke din bata bar musu wata matsala ba to da fata an gamsu kuma za a kiyaye kai daga kamuwa da wannan cuta ta lasa Godiya gare ki Hauwa Umar da Dr. Lawal Isa Tahir. Ni ce Aisha Tusle. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. sarkin baiwa. roba baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku.